muna kara gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama domin ci gaba da karatu da littafin albarka ya tu salihi na malam imam annabi da kuma Allah da yanzu ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu tashi a baji na arba'in da shida sabon baji babin da malam ya kira shida babu fadlil hubbi fillahi Babin da yake magana akan fadala ta yin kauna saboda Allah walhassu alaihi da kuma kwadaitar da yin kauna don Allah wa i'lamin rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu da kuma mutum idan yana son dan uwan shi musulmi ya fada mishi cewa yana son shi wannan ma iya daga cikin abin da suna ta karantar wa ma za ya kulu lahu iza a'lamahu shi duk wanda aka ce mashi ana san shi don Allah to shi kuma me zai faɗa ma wanda ya faɗa mashi wannan magana don haka ba kawai mace ce ake cewa ana son ta ba kamar yadda yake al'ada mutum in kaga yana son mace to sai zai ce mata wancan ina son ki to shi ma namiji akan faɗi wannan amma ba soyayya irin ta wancan ba soyayya ta Allah ta dan Allah ba ta aure ba malam kamar da muka sani yakan buɗe mana kowane babi da aya ya ta dace da wannan babu malam ya ce kan Allah ta'ala wanda subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin alqur'ani muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ibana annabi muhammad rasulullahi shi manzo ne ga allah wannan muhammadu rasulullah wannan wani abu ne wata daraja ce wata mankaba ce wata falala ce da kuma shelanta cewa ubangiji subhanahu ta'ala da kan shi a cikin littafin shi ya faɗi cewa muhammadun rasulullah anan muhammadun zo ne na Allah wannan zai kauda shakku ko kuma zai kauda ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke a zamanin shi da cewa shi ba manzo Allah ne kuma shi Allah bai aiko shi ba ko kuma da a ce Allah zai aike ya bai aiko daga cikin mutane guda biyu ba wa ƙarfi da su zila hazar ƙur'anu a larocin miyar ƙare ta yi abin ya cewa to ai da a ce waɗanda suka cancanci a kakkan musu da ƙur'ani ne to da waɗansu mutum biyu ne suka fi cancanta a kakkan musu da alƙur'ani ɗaya shi ne abu jahil ɗayan kuma yana can a garin sakafi a sakafu wato garin sakafi garin take inda manzala sallallahu alaihi sallam ya je kan da'awa suka jajjefe shi har wato ya ji ciwo a kafafuwarsa malaka da ya zo yake cewa ya ba da umarni a haɗe duwatsun da suke tsakanin gadagari yake tsakaninsu maza sanin da ke cewa a zan so a ce an samu wanda zai fito daga cikin kasar su wanda zai zo sama ubangiji subhanahu wani ta'ala ba ta da ya cika da shi ba to wannan sai suka ce da ma wani mutum a nan shi ne aka ba wato annabta din shi ne Allah ya ce a wani ya fito nuna ta rabbi shin rahama ubangiji su ne suke rarraba ta mutuna su za su zaɓi wane ya zama annabi wane wane kuma ba annabi ba ne to kaga mutane da suke wannan suna buƙatar su ji daga bakin ubangiji kuma wa ta'ala cewa eh annabi muhammadu nan shi Allah ya ba shi ne rasulullahi Isa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira sunan shi kararra muhammadu muhammadu rasulullah to kiran sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsuran shi wani subhanahu wa ta'ala ya kudaitar da mu ya hane mu da mu kira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tsuran shi haka yadda ubangiji subhanahu wataala yake cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku mai da kira na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sunan shi kamar da ku kira wato junan ku, wani Abubakar wani Umar wani kaza a'a shi sai dai a ce ya rasulullah ko ya nabi Allah wannan shine to shi ma ubangiji subhanahu wataala haka yake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin Qur'ani ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tunkasiru al-lakin ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum nisaa duk inda kaji Allah zai yi kira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to yana kiransa da wato wannan kunya ta ya ayyuhan rasul ko ya ayyuhan nabi baya kiran shi da tsura in ba abu a guda ba shine makana muhammadin abu ahadin min rijalikum da kuma ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul da kuma kuma abin Muhammadu muhammadun rasulullah waɗannan gurare guda hudu su ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira sunan manzon Allah wanda kowanne a ciki malamai suka ce idan ka duba za ka ga ba manzo Allah ta sallallahu ake magana da shi ba a ana tabbatar da annabtansa ne shi ake kiran sunan shi tsura ga muhammadu rasulullah ai ba kira da ni ana tabbatar da cewa muhammadu manzon Allah ne da kuma wa ma muhammadun illa rasulun qad kana min qablihi rusul wato annan muhammadu bai kasance ba sai dai face manzo wanda da manzanni su kauce gabani shi da kuma ma kana muhammadun a halin min rijalikum shi muhammadu bai kasance ɗaya daga cikin iyaye na wato mazajen ba to waɗannan za ka samu duk suna tabbatar da walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin sai dai kawai shi manzon Allah ne da kuma shi ne cikamakin wato annabawa to da a gurin da za a tabbatar da manzanci to dole a kira sunan wane ne a gane wane ne amma ka ce ya ayyuhar rasul za su iya cewa ai kowa ne ba tunda ayar rasul ba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kama ne da aka yi mishi siffa ce an fahimta to shi ka manzo Allah sallallahu alaihi ya kira shi a wani subhanahu wa ta'ala ya kira shi da sunan shi Muhammadur Rasulullah to wannan kenan sai wallazina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum waɗanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato mu'minai kenan sahabbai ga tuffarsu ashiddau 'ala al-kuffari sun kasance masu tsanani ne akan kafirai na hun masu tausaya junansu ne masu jin kan junansu ne kamar da ubangiji subhanahu wataala ya faɗa haka a cikin wata sura wa yake cewa fa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin yuhibbuhum wa hu? da tannu zai zo da su mutane Allah yake cewa idan kuka juya kuka kibin abin da Allah ya ce to fa sawfa yati Allahu bi qabil ala da al mutane yuhibbuhum yana sanatu su wa yuhibbunahu kuma suna san shi azillatin ala al mu'minin azilla bi ma'ana suna tausaya wa mu'minai a izzatin ala al kafirin sannan kuma suna masu izza suna masu jin daukaka idan suka haɗu da waɗanda kafirai to wannan ita ce siffa wato ta mummunan sifa ta Ruha ruhama ubainahum suna jin kan junansu to wannan jin kai kuma yana zuwa ne ta hanyar soyayya jin kai yana samar da kauna da soyayya dan idan baka tausayin mutum baka ƙauna shi ba za ka jin kai shi ba ba za ka tausayin shi ba shi ka za ka idan ayaki ya zo za ga za ka iya kashe za ka iya cire wuka ka sauka ba kafiri da kashe shi saboda bai so da ba ka san shi ba wani soya cike tsakanin ka da shi kamar aka zo ka samu wani mumini ne ka soka mishi wuta ba za ka yi haka ba saboda mu saboda akwai soyayya da kauna tsakanin to nan soyayya da kauna da shi ne da yake faɗa mana na cewa ai wannan aya tana tabbatar mana da cewa lallai su muminai suna son junansu sai ayat da malai kara kawo mana yake cewa kala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara cewa والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين بمعنى والذين تبوأوا الدار سنة متانا مدينة tabawwa'u bi ma'ana takalu sune waɗanda sun karin madina sun zauna a madina madina kuma gari ne na imani kafin su masu imanin su zo kafin su muminai su zo muhajirun su zo su mutanen madina suna nan a madina to lokacin da masu imanin suka zo sai suka saje da su sai ba za ka iya cikin cewa wannan wane ne wannan ba wane ne ba in dai ba su suka faɗa da faɗa sun zama ɗaya su riƙe junansu sun zama ɗaya kamar jiki ɗaya to shi ta wani subhanahu wata'ala zai yabe su yake cewa ma shi wannan garin na imani na madina ba, tun kafin imani yanzu su suka zauna a gurin kuma yushabbuna man hajar ilayin suna son jin wanda ya hijira zuwa gare su wala duna fi surihim hajjatan mimma utu ba sa jin wani abu a zuciyarsu ba sa jin bukatar abin da suka ba wa muhajirin da ya zo bal ma wal musiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa ko da a ce abin nasu ne su kadai za su ki wala kuma shi kadai suke da shi za su iya hakura su ba muhajiri su kuma zauna su rasa shi saboda bai so da soyayya da kuma sa wato Allah ya saka a tsakanin su wato da kuma kauna har shine anas bin malik radiyallahu anhu yake faɗa mana yake cewa qalar muhajiruna su muhajiru muhajiru mutanen makka da suka yi hijira suke faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma ra'ayna mithla qawmin qadibna alaihim suka ce ba mu taɓa ganin mutane irin waɗanda suka muka same su a wannan garin ba ahsanu muwasatin waɗanda suka zamanto mafi kyawu wajen taimako suna da taimako sosai fi kalilin akan abin da ke ɗan kaɗan ba za su bayar wala a hasanin basirin fi kasirin haka wani kuma iya da yawa za su bayar da yawa ɗan ba za su ce wani abu ba nake cewa da ɗan kafanar ma'una suke ba mu zara filan ma labari ke nan cewa waɗannan mutanen duk wani abu da muke buƙata na rayuwar mu na yau da kulle sun ɗauke mana shi wa ashirafuna fi misli ajib sannan kuma sun sassaka mu a cikin abin da ya zama to cewa wato ayyukan su ne sana'o'in su da yau da gobe duk sun sassaka mu a ciki hatta la karshen hashina an yadda bu bil ajri kullahu kace mu ba manzo Allah kaga sahabbai kenan mu ba kuna jin tsoron ba kada ya zama tubu wa'in zan mutanen fasafo da ladan gaba ki ɗaya mu zama ban ba wani kuma mu da komai kaga sun lahira ce ruwa muhajiru mutum da ka zo ya baka ya baka kaɗan ya baka mai yawa ya baka duk abin da kake so ki ɗauke kai shi kuma ka a da iya abin da yake da shi na gida ya raba biyu ya baka rani wasu ma har mata suka raba suka ba da ɗauko duke su biyo ne ita ya raba ya raba ya bayar ya ba ɗan uwan shi wanda maza a sallam ya ce wannan ɗan uwan kai sai ban su sahabbai ka fara jin wa'anda suka yi mace suke maka tuwar da ke wasu ba ba tuwar da ya ko waɗannan ma gaba ɗaya suke lalata suka ce da kajin kashi na an yanzu abu bil da kullum kun kuma muna jin tsoron kar nan muhajirin wato al'ansakin ya zama cewa sun ji zai daga baki ɗan uwa mu da komai faƙala a alayhi wa sallam sai za san yake ce musu la ba haka bai matukar za ku aikata abu biyu to ba za su ce ku alada ba yake cewa ma asnaitum alaihim matukar za ku dinga yabansu akan abin da suka yi muku wa da'awtumullaha lahu kuma za ku roƙan musu Allah akan abin da suka muku to ba za ku ce ku wannan shine abu biyu duk mutumin da ya maka wani abu na duniya na kyautata maka ya baka ya baka ya baka to idan kana son ku yi kankan kan da shi ya zama kyau bai wuce ka ba to yi maka godiya akan abin da ya maka sannan kuma a ɓoye ka roƙan mashi ubangiji subhanahu ta'ala ya ɗaukaka dukiyarsa ya gafarta masa duk wani abu da ka san matsalar da ce ka masa addu'a Allah ya yi masa to a nan gurin sai zama to cewa bai ji ka ba amma idan mutum zai baka ka yi kum ka sha ka tume da ake cewa a ce a share baki ko ba za ka yabe shi ba ba za ka karfafe shi ba ba za ka yi mishi addu'a an zahar da gani ba to ka tabbata ya wuce ka tabbata ya wuce ka kuma za a sanar ya faɗa musu yake ta matuƙar za ku yabe su ko za ku musu addu'a za ku gode a kamun da suka muku to shi ke nan ba su da ladan ba amma in dai kuka bar wayannan abubuwan guda biyu to su kuma su da ladan kaga babu abin da yake addinin musulunci san zaman lafiya da kuma san abin da zai ƙara wa mutane kauna a su duk mutumin da ya baka ya ga ka gode mishi akan abin da ya baka muka mutu baki ka mishi addu'a Allah ya saka rane a gaban shi Allah ya jikan ma'aifa Allah ya ninninka Allah ya ninninka abin da zuciyarka Allah ya kare maka zuriyarka Allah ya raba ka da ƴaƴanka lafiya da zaka wallahi zai ji daɗi kuma da iya da wani ƙari ba zai da ya kara maka ko ba haka bane to amma lokacin da ka rika mutum ko ka ga ka kamar daman can shi ba ka ajiya ko kuma kamar a'a ya ake ka ne ka dauko mashi kayan shi ya za ka ci ai ba za ka ji daɗi ba to haka ba ubangiji sun wata ala ya ce duk begen da ubangiji duk abin da ubangiji sun wata ala ya maka na baiwa ubangiji yana so ka gode mishi kuma wasu abubuwa da yawa da yawa waɗansu abubuwan ba kai tsaye ubangiji yake ba kai da shi lafiya za ka samu ubangiji da ba ka kai tsaye imani ubangiji da ba ka. waɗansu abubuwa za ka samu a kowane da ubangiji da za ka yi tsaye amma wani wani dukiya wani taimako wani abu zai same ka wani kare ka ka nemi wani abu ne ya shige maka gaba ka ne ka samu wani abu duk za ka ga ubangiji ne maka amma ta hanyar wa ta hanyar wani to idan ka sun gode ba Allah to ka gode ba wannan mutum isa manzara sai yake cewa la yashkurun nas la yashkurun la duk wanda ya zama to ba zai gode wa mutane ba to ba zai gode wa Allah saboda bai so da duk abin da ka samu sai mutane zaka same Allah ba zai baka ba kai tsaye to wannan shine manzon sai ki faɗa ma sabai ne za su yi ya zama to su ma su tsaye da wannan ladan ne ya zama to cewa su dinga wato yawan yi musu yaban su akan abin da suka yi su yi musu godiya sannan kuma su yi musu wato addu'a hadisin da ba ne fara kamana a cikin wannan babu hadisi na farko hadisi na ɗari uku da tamanin da ɗaya na dai shi anas bin malik ya ga cewa anas bin malik رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيكت من صلى الله عليه وسلم ياتي ثلاثة abubuwa guda uku man kunna duk wanda ya samu kansa a cikinsa waje da bihin na halawatar iman ya samu ɗanɗanon imani saboda su waɗanne ne abubuwan nan an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siyahuma ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gare shi fiye da komai wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillahi da kuma ya so mutum ba wani abu da yasa yake son shi ba sai dan Allah sai kasancewar mutum nan bawan Allah ne yana bin abin da Allah yake so shine so dan Allah amma yake nufi da so dan Allah shi ne ka gama mutum yana kan wani abu na tafarki na gaskiya ka so shi saboda wani abu yake kan na tafarki na gaskiya to shi ne ka so shi don Allah amma ka ga mutum yana wani abu na barna ka so shi akan wani abu barnan ka ce kuma wajen shi musulmi ne to wannan ba ka so shi don Allah an fahimta to wa an ya yakroha an ya fil kufri ba fil kufri ba'dun an laqahu Allah ba ba'd id an qadahu Allah minu. da kuma mutum ya kyamaci ya koma zuwa kafirci banci ubangiji subhanahu ruwa ta'ala ya tsayar da shi daga gwamnan kafirci kama ya karahu a yi zama finnar kamar yadda yake kyamar a jefa shi a cikin wuta waɗannan abubuwa guda uku zala sallallahu alaihi wa sallam ya kirga su a cikin wato imani halawacin imani ɗanɗano wato na imani ƙayar ulama malamai suka ce ma'ana halawatul iman abin da ake nufi da halawa ne isa manzala ya sallam ya tabbata shi da halawa za ka ga mu ko a yanzu za ka ce abu kaza halawa ne halawa muke cewa ko to abin asalin shi ne halawa sai mu muka bai da shi halawa. abu ne za ka samu mai zaki wanda yawanci ba wani tashi za ka yi a baki ka tattauna shi ba kawai tashi za ka yi a baki ka dinga tsotson shi har ya ƙare kana tsotson shi kana jin daɗi da aka shi wajen da ya hanyar da yake biye ne cin kama hanyar yi yake sauƙi a tarwaƙe ke shi zuwa cikinka sannan kuma kana jin daɗin shi ba tare ka je tauna ka tauna harshe ko wani abu ba to wannan shi ne a wanda ake nufi da halawa wato sai malamai suka ce wannan shi ta halawar shi ne al-istilzaz mutum ya dinga jin daɗi wajen yin da'a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa tahammulul mashaqqa fi ridallahi da kuma mutum ya dinga yin juriya akan abin da yake da wahala a wajen bin Allah tonin shi ma shi yake sa mutum ya samu yaji wato ɗanɗanen imani ba isa da zalika ala duniya da kuma fifita hakan akan duk wani abu na duniya wa mahabbatin abdu rabbahu bawa ya so ubangijinsa subhanahu wa ta'ala bi fi'li ta'atihi shine mutum ya dinga aikata da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tarki mukhalafatihi ya kuma bar abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala wato baya so anan mana ya faɗi wata magana yake cewa shi alhubbu alhubbu shine almailu wato shine mutum ya karkata zuwa ga abinda wanda yake so yake eh, abinda abinda yake so yake wato yake so dimana idan kana son mutum ya zamanto kana son abin da yake so shi ne alama kana son shi kana son abin da yake so shi ne alamar kana son shi kamar yadda abin nan wato a suke kawowa suke cewa ka a sun ilaha wa anta tazmu hubbahu kana saba ma ubangiji ba'ana ruwa tsala sannan kuma kana raya cewa wai kana san Allah yace haza la'amurka fil qiyas shari'u ce cewa wallahi wannan abin a cikin kiyasi ne na hankali to wani mummunan kiyasi ne babu yadda za a yi ka dinga son ka ce kana son Allah kuma ya zama ba ka abin da Allah yake so shi ne ke cewa lauka na kwamfuka sadikan la'afata wa da a ce san da yake ma Allah da gaske ne da ka bi Allah inda yuhibbu liman yuhibbu muti'un shi ne abin da ka sani innal innal innal innal innal hubba liman yuhibbu muti'u innal muhibba liman yuhibbu duk wanda yake son wani wanda yake so to yana masa biyayya misali za ka ibn qayyim yana in zai kawo misali akan irin wanda yana kawowa akan abin da suka fi da shi wato shine soyayya tsakanin namiji da mace idan mutum yana son mace misali yana son budurwa ko budurwa yana son ta sai ya zama cewa ta ce wai tana son abu kaza shi ko sai ƙe wannan abu ta ce tana son abu kaza ya ƙe a wani abu duk wani abu da tana so shi ko zai ƙe da Allah idan aka je gurin aka yi tambaya aka ce na san to za a ce za a ce baya sanda, ko da ko da baya ta abu da take ka ba shi umarni da sai ina ta abu kaza ya su zuwa ina ta abu kaza ya ki su ina ta muje mun kaza ya ki zuwa kaga wannan ne ya yi da baya san to wannan ji ne duk lokacin da Allah ya ce maka kai abu kaza wanda ya ce maka yi abu kaza kaga ka bi to saboda kana san Allah ne ya sa kai inda ba ka san Allah ba za ka ba na akwai wanda jewa suna ci musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza da suna ganin wani shehu su ko kuma suna ba su da imani da Allah da manzansa ba za su aikata ba saboda mai da ba ka san shi bal ma waɗanda muke so su sahabbai da sauransu ba za Allah yake cewa fa bi hubbi ahabbahu ai san da muke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta muke kansu. yanzu kali ana magana Abu Bakar radiyallahu amma, sai ya zama cewa ya zo ya ɗauko dukiyar shiga baki ɗaya na wasu da manzo Allah yake bukata yake cewa a kawo dukiya sai ɗauko dukiyar shiga baki ɗaya ba aka wasu labarin take ta daɗi kan kana san abubakar haka da ko ba haka bane to amma kuma da a ce a wani bangaren su abu jahil su ma da suka rauta su na su magana da jihadin sai wani daga cikin sai ɗauko dukiyar shiga baki ɗaya sai ba abu jahil za ka ji kana san wancan mutum haka kana san shi ko da me to da baka san Abu Jahil to haka dai haka ma sahabbai duk wanda ka ga yake son ka sahabbai to yana son su ne da san da yake wannan sa Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin za ta ji idan suka saba wani abu ne manzo Allah yake kai ma abu da baka dadi ba dan da aka saba manzo Allah kuma a guri kaza haka dai ko ba haka bane to to wannan shine alamar so kaga kana bin ra'ayin mutum da kake so to duk wanda ya zamanto cewa yana san Allah da manzansa to dole ya zamanto cewa yana san abin da Allah yake so yana kuma san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so da haka abubuwa guda uku su ne bawa yake jin ɗanɗanon imani tare da su dangane da su ya zama to cewa Allah da manzansa sun suka fi soyuwa a gare shi sannan kuma idan zai so mutum ya so shi dan Allah jimana ya so shi dan mutumin ya aikata wani abu dan Allah ba wajen shi karan kanshi mutumin ba an fahimta irin soyayyar da wasu za a ga suna ma waɗansu ɗan siyasa a zamanin yanzu za ga babu Allah a cikin kwata-kwata za ga ai musulmai ne dukan ɗan siyasa to amma za ka ga wanda waɗansu aka saka a gaba ka ga ana mutuwa a kan shi ana tare mutane a kan shi ana abu a kan shi ba mutum Allah ba ne ba kuma wani abu ya shahara da shi na san Allah da manzansa ba to amma kuma sai ga mutum ya dage yana kan shi to duk wanda yake wallahi ya sani cewa ba shi da imani ba shi da zai ji zai ji da imani ba dan imani da ake tantana a ji dadin shi to shi bai tantana ba in dai kana son to dan dan imani ka yana nan to shi ne to cewa kana son mutum ne saboda yana yin abin da Allah yake so saboda yana bin Allah kana son mutum saboda mutum yana zuwa sallah ko yaushe za ka ji kawai ka fi kana san shi to da da ka zo za shi a karon gaba ko kuma za ka yi sallah ba ta wuce shi. duk sallar da za a yi da shi za a yi sai kana san shi to wanda ka so shi dan Allah ke ko kuma a mutum ne mai yawan yin sadaka ko kuma mutum ne mai yawan kyauta kawo mutane in yi ga mutum ya ci bukata zai je yi kuɗin shi duke shi ne biya ma mutum wani bashi ko kuma wani abu da ya dame shi ko kuma wani gida ko kuma wani abu haka to wannan in ka kana son mutum ko da yana aikata wannan to lallai ka so shi dan Allah amma aka san haka mutum yana aikata wani abu wanda Allah baya so kuma ji kana son shi to lallai ka so shi dan Allah sannan mutum kuma ya samu ya koma kafirci wannan ba kawai da waɗanda suka musulunci ake yi ba sahabbai ma'ana tunda da su ba musulmai ba ne sun ka zama mutum musulmai to su yi kyamaci ma kafirci ba Allah ya kubantar da su da suna kafirai a har kai ma da kake mumini dole ka dinga jin kyamar a cikin yau ka zama kafiri ko yaya ne kafin wannan ne zai sa zama to cewa wato ka daddana daddawa na imani da za ka samu a cikin musulmi wani bai dafu ba addini na shi bai dame shi ba har dai nan ba a cikin samun irin wannan ba amma a can ɓangaren-ɓangaren mu za ka ga irin wannan sosai ka ga musulmi ne amma bai damu da wani abu nan addinin musulunci ba kuma ma bai damu ma da har ka gama suna tantama ma suna jin tsoron mushi ma kare zama kafiri so da yadda za ga ya ji ya shiga cikin kafirai ya saje da su yana tattabi bidon sai na bin tarcoci yana wasu abubuwa su sai ga abun babu babu yana ya kace wannan ya tattare da abin halalta imani babu da ɗanin imani a tare da shi da haka mutum ya kyamaci ya koma kafin shi rana mutum ya kyamaci a ce yau ga shi ya zama kafin ko da a rana ɗaya ne ko minti ɗaya ne mutum ya ji baya san wannan to wanda ya nuna cewa wato iya da ɗanɗano na imani kuma abu da ya tabbatar maka ɗanɗano na imani shi da abin da malamai suke cewa ya zamanto cewa kamar da muka faɗa wanda kake so ɗin yana bin abin da Allah yake so ne dan in ba haka ba za ka iya samun akwai mutumin da ya zo misali malamai sun da misali mutumin da ba shi da lafiya ba shi da tes a bakin shi ba a fita ake cewa ya zama to cewa idan ya sha ruwa ruwan da yake daɗi sai ya mishi ɗaci ko da bakin shi ba daɗi idan ya sha zuma sai mishi ɗaci to shi ma irin wannan akan samu wasu a kan irin wannan so da so da suna da zuciyarsu akwai rashin lafiya a ciki tunanin su ma cikin tunani ne sai su je su zinga son wani saboda suna ganin cewa suna san shi dan Allah ne a halin kuma dan Allah suke san shi su suna su dan Allah suke san shi saboda mai da su a imanin abin da yake wurin Allah ne alhali kuma wani Allah yake yi to shi ma wannan bai wato daɗin imani ba to da mai da ya kauce hanyar da ya kamata wato a fatakin shi ya zama cewa ya bi wajen abin da obin subhanahu wata'ala wato yake so daga duk wanda za ka ji idan dai kana so ya zama cewa ka dace ka so shi to idan ka ga yana wani abu ka ɗauko abin da yake yi ka ɗora shi a akan mizani na ƙwar'ani ko na hadisi idan ya dace to sai ka bi shi ka so shi akan wannan abu ya zama cewa ka samu da tsaye da imani amma in ba haka ba ka ga mutum yana wani abu ba shi da aya ba shi da hadisi sannan kuma ka so shi akan wannan abu to lallai baka so shi dan Allah ba sannan kuma baka samu wato ɗanɗanen imani ba wannan hadisi al-muttafaq alayhi bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi sai hadisi na gaba hadisin 382 an abi hurairah radiyallahu anhu qal an kawo daga abi hurairah radiyallahu anhu yake cewa an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu hmm. sab'atun bi ma'ana guda bakwai mutane bakwai ba a nufin mutane kwalli bakwai daya biyu uku hudu shida bakwai ba a'a wata siffa ce guda bakwai siffofi ne guda bakwai wanda duk wanda ka siffantu na su daga ciki to za ka kasance a cin arshin ubangiji subhanahu wata'ala yawma la zilla illa zilluhu a ranar da babu wata inuwa sai inuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake cewa ai sab'atu asnasin min al-bashari wato waɗansu ire-iren halaye na mutane guda bakwai idan mutum ya tsinci kanshi yana aikata su to zai kasance a cikin inuwar al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala yau mala zilla illa zilluhu ranar da babu wata inuwa ta inuwarsa to an danganta inuwa ta zuwa ubangiji aka ce inuwar ubangiji babu wata inuwa ta inuwar ubangiji subhanahu wa ala to a nan ana nufin inuwarsa a'a abin da yake nufi akwai hadisin da manzana Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato fi zilli arshihi fi zilli arshihi wato a inuwar al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin? thamaniya dan ubangiji ya gama cewa da al'arshi bayan tashi alkiyama za a kawo al'arshin waɗanda su ɗauko shi su ne waɗansu mala'iku manya-manya guda takwas su za su ɗauko al'arshin ubangiji su kawo shi filin tashin kiyama to al'arshin ubangiji iya da inuwa kowa ya sanar tashin kiyama za a sauko da rana ta yi ƙasa sosai wata fi tsakanci da kai da fi wato ɗan ɗaya ba da haka mutane za su faya a kwamin nasa fi orkihim zafin zai sa mutane ya zama to kowa iya cikin wato gominta gwargwadon imanika gwargwadon yadda wato gominta ya zama to kaɗan gwargwadon yadda ka kasance kusanta daga ubangiji gwargwadon yadda za ka tsira daga zafin wannan rana to wannan lokaci lalle ana buƙatar inuwa to a wannan lokacin ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda ya siffatu da wannan siffofi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai saka shi a cikin wannan inuwar ya zama to ana yi lissafi shi kuma Allah ya samu a cikin su suna cikin inuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala suna shan abin da ya fi su don ba ta ce maɗin ubangiji su wani ala ta fi iya tsira mala yake cewa kamar yadda aka cewa ka'aba bai abin nan ka'abatun lahi cin lahi wato cin bani subhanahu wataala ita aka ce wato billin lahi kuma kamar yadda ake cewa almasajid lillahi masallatai na ubangiji wata ala duk waɗannan ana iya danganta ma ubangiji subhanahu wataala waɗannan abubuwa a ce baitul lahi ko kuma masjidul lahi ko kuma zillin lahi to duk ana samu dan za a iya samun waɗansu su ce to ai an danganta ma ubangiji subhanahu wataala inuwa dan haka ubangiji subhanahu wataala ba shi da inuwa a'a to ba wannan inuwa ce nufi ba inuwa a ƙarfi ce amma ana danganta ta ubangiji subhanahu wataala hadisin da ya ce al'arshi ubangiji ake nufi hadisin salman farisi wanda to daga wato sa'id bin mansur wato sab'atun hukun bahu fi arshi arshihi waɗannan guda bakwai ɗin ubangiji wata Allah zai saka su a cikin arshin shi a inuwa a arshin shi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa kamar yadda ubangiji wata ala ya sa yake cewa mulkiluhum zillan zalila za mu shigar da su inuwa mai inuwa to waɗannan mutane na farkonsu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa imamun adilun imamun adilun wato shugaba wanda ya zama cewa mai adalci shugaba a nan almurad bihi da uzma wanda yake shugaba na gaba ki ɗaya wanda za a ce kamar shugaban ƙasa? ko kuma a ce gwamna da sauransu ya hada da su sannan kuma yake cewa alhaqqi wa yaltahiqu bihi kullu man wuliya shay'an min umuri almuslimin fa adala fi kuma zai shiga cikin duk wani wanda aka bashi wani jagoranci na al'amarin musulmi ya mutu adalci to ya shiga cikin wannan wato ina ta ubangiji yau malazin da illa zillu wannan imamun adil malamai suka ce an fara da shi ne saboda muhimmancin shi wannan iya nuna cewa muhimmancin shi duk da cewa jerantan ba iya nuna ba yana nuna jerantan ne na fifiko ba a amma dai farawa da shi malamai suka ce to wannan ya nuna cewa lallai addinin musulunci ya ba ma shugabanci muhimmanci ta yadda in aka tsora su akan shugabanci to lallai ka sani ya tsora maka wani abu babba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa ma abizar lokacin da abizar yake cewa a bai shugabanci manzo ya ce mishi a'a ina ganin kana da rauni yake cewa inna huwa innaha la amanatu kuma shi shugabanci amana ne da kuma cewa innaha yau mai kiyama kuma tana kasancewa nadama a ranar tashin kiyama wani hadisin wa sallam yake cewa fa ni'mal Gurbi'a. lallai ma da mai shayarwa shi shugabanci lokacin da kake kan shugabancin kake ganin cewa ka isa kake cin kudin mulkinka to kamar yadda ake shayar da yaro ne yaro na da imafiyar suke shayar da shi zaka yana jin daɗi yana kumari yana abubuwa ba shi da matsala tunda ba shi yake zuwa ya je nemo ba da sauran to haka mulki yake ciyar da mutum sai ka gabatar da matsalar komai sai abin da kace za a yi ga dukiya nan aiko maka da dukiya al'umma sai yadda ka sarrafa ka ka gina ita tana ka ita tana gira ka kwashi ka gara ka abin da za yi to shi da zai mal burda tana da daɗi wajen shayarwa shugabanci isa duk wani shugaba baya son ya barkan shugabanci babu wani shugaban da yake shugaba ne ya to cewa yau yana son ba shugabanci babu shi in jari ya hau to ko yana son shugabanci shi to da shugabanci wani abu ne wata fitara ce da take jikin ɗan adam ɗan adam yana kan shi shugabanci ɗan adam yana kan shi sai dai ɗan adam ya kyamace shi saboda waɗansu dalilai amma ba jan baya kan shi ba shi ta shaidan lokacin da ya tashi yin tsayar shi da yake so ya yaudare annabu yaudare wato annabu adamu sai ce mishi hal adulluka ala shajaratil kulli wa mulkin la yabla sai ka cewa shin ba zan nuna maka wata bishiya ba wacce idan ka ci za zaka dawwama ka mutu ba wani abubuwa guda biyu da adabi na sun dawwama kada mutu wa mulkin la yabla da kuma mulkin da ba zai taba wato gushewa ba iya daga cikin abin da yau jariyar da shi Wani abubuwa guda biyu kuma dan adam yana son wannan abin shi ta wato annabu adamu ya yaudaru da shi bayan rantsuwa da ya ce mishi wa kasamu kuma ila kuma da miyan na su yi dinga musu ya ci musu rantsuwa ci musu rantsuwa sai suka da mutumin kirki ne za ka yi suka bi shi suka yi suka yi abin da wani subhanahu wata ala ya ce karfi to da haka shi mulki wani abu ne mai daɗi wani abu ne kuma idan mutum yana kan shi to da wahala da wahala ya yi adalci saboda mai so da yawancin waɗanda za su zo su zabe shi duk wani mai mulki to ana samun mishi waɗanda za su zabe shi mutane kala biyu in su ne suka zo suka suka zo kenan wanda ya samu zai samu kala biyu wanda za su gaya mashi gaskiya da kuma za su ta ɗora shi akan jikin bera to waɗanda za su ta ɗora shi akan abin da ba haka yake ba to za su samu sun fi yawa suru ya ce su ta gaba gaba su za su mishi abu kaza ai talakawa na son ka ai kaza kaza ba wata tsala kaza ba wata tsala wuri kaza wanda kuma ƙarya suke mishi duk abin da ya faɗa ba za su ƙarya tashi ba ba za su yi musu ba za su mishi musu ba ba za kuma su ce mishi a'a ga abin da ya fi ba sai dai kawai ya zama to ma ku illa ma ara wato kawai abin da ka gaji kawai shi ne daidai tunda kai ne shugaba kawai daidai ne dan ka zame dan samu fada kar da yawancin cewa sun ɓata miyar to wannan shi yasa da ka samu ka samu shugaba ya adalci to iya da wahala so da ya su zane ne shi isa manzala sallallahu alaihi wa sallam ne yake cewa duk wanda uban duk shugaban da ubangiji tsawon wata ya tashi da alkhairi to anahu bi bidatin salih sai Allah ya taimake shi ya ba bashi mataimaka na gari to in dai shugaba ne ya samu mataimaka na gari to ko zai abu aiki alkhairi to amma in dai ta samu mai maka na gare ba to ba zai a ce an sai duk jajje ke so ne ba zai iya to ne zo dan adam iya da rauni dan adam iya da limit abin da ya shafi karan kanshi ba komai zai iya ma kanshi ba sai an mishi balantana abin da zaka wada sakon da ba kai zaka je kai shi ba yi wi bai cewa za a yi zaka yi a je a yi ba sani ba an yi ko ba a yi to in ba mutumin kirki ka daura a kai ba ba zai masa abin da kake so ba to wannan ne shi sa yawancin shugabanci yake da wahala sai maza Allah kuma yake cewa wa bisal fatima al fatima anan ne wato yayi alkifam yayi yaro lokacin da yake da yake shan nono ana ce mishi murda lokacin kuma da aka yaye shi ta ce mishi fatima bi an yaye shi manzo Allah yake cewa bisal fatima ita kuma shi ko mulki babu mafi muni wanda take yaye su yaye bakin irin mulki in dai mulki ya yaye ta to duk salfatima to lallai wato ya za ka tafi shi wani hali mafi muni shi da ga ɗan siyasan nan duk yadda suka kai da yadda suka kai da yadda suka faci kuɗi suka yi kaza suka yi kaza dai da ka ba su waɗansu shekaru sai ga su zama cewa abin kai kai da wanda yake kusa da su zai iya baka wannan labari wani gari da muka da na je wannan da sallan nan gwamnan garin bai samu ya yi ta zarce ba ya faɗi wallahi da wani yanki ba mu labari yake cewa ya san abokan gwamnan wani lokaci in sun tashi so tsaba geran sun samu kuɗin mutane in sun tashi karyawa fa na safi ko sai sai mu haɗa gari kaza a sun ji a kai shi da abokansa ba ma su kare a wannan garin da yake da yake da yake shi gwamna ba eh kawai zuwa an samu kuɗin mutane wallahi an samu kuɗin mutane karya ma ba za su karya a wannan garin nasu ne dai su hau jirgi wani da jirgi za a hau jirgi a hau jirgi a je wanda ke ga masu san ma har suna iya fita ma kasashe na kusa da mu nan a je can wai karyawa a kan za a je a karyawa ko kuma abin tara ne a'a shi ma a yi wasu a'a to an kada a haɗu a can guri kaza a nan za a je a tafi abin tara ne banda wanda ya dinga ba su kuɗaɗe suka dinga yin abubuwan da suka suke ga dama wanda suke so mafi munin wanda na shi ne wanda shi wani a su shi kuma shi kullum ya kwana ta an kama shi mace take virgin budurwa ya tare da ita kafin shi ne bukatarsa a kullum fa sani mishi ya budurwa ya lalata ta wallahi wani ba labarai ke cewa in dai kaga an kawo mishi cewa budurwa wata wallahi mai sani ba ne amma wani sai budurwa za ta ainihin a kawo mishi a wannan gwamnatin da wannan gwamnatin da ta to haka suke ma mutane sun yi kuɗi sun gajiyar kuɗi suna sai su fiye suna taɓa bai taɓa da cewa wannan zai fice rufe daga iya wannan abu da kwana ɗari nan da aka cewa an yi wallahi da ji yake ba mu labarai yake cewa akwai wannan a cikin su waɗannan abokan abokan gwamna wanda ke irin wannan abu akwai wanda za a gama shi ba ba abin da yake a lokacin ya samu kuɗin ya fin kaya ya hagu ina ne ya kaza kaza kaza yake cewa wallahi rubulan shi dubu talatin dubu arba'in haka yake hawan rula amma yanzu wallahi ka zo wani wani dubu biyu a wani ka kama shi dubu biyu wallahi zai ba ka wallahi ya kasa dubu biyu kuma ka kira shi daga nesa ma mota hawa ba shi da shi wallahi zai hawa abin da mashin ya zo dan kwanakin nan fa bai aka yi babu wannan mulkin ari. to da haka haka mulki yake maza da ke cewa fasi ba in dai mulki ya yi kaci wallahi mafi munin ya yi yake mutu so da mun can ba Allah bane a gaban su ba su yi wanka ne a dace ba su yi kaza ba sun samu kuɗi ne ba ba su cuta ba da su girbi to shi sa ko ne su yin yadda suke so babu tare talaka babu tare da ɗan gidi su ba na tsare tambaye su akan wani abu babu kuma tani wata za ta rasa wannan abu sai sun rasa ko sun zama abin tausayi ga wanda bai sani da wanda ya sani kamar yin tausayi su da mai da aka tausayi su akan mai irin wanda mutum da ya zama tun cikin zunar ma matsiyaciyar zina to wallahi duk haka suke kalla kalla kalla ta ne wallahi karancin nasu ya yi karanci to za ka samu yadda suke a gesa su Allah ka kan ya sani kowane iya da gesa su wanda babu wanda yake mishi kawai guri ne da hutawa wanda kawai aka kirkiro shi na abata mutane to shi ta shugaba wanda ya zama tuta shugaba ne ya zanto adali baya cin kuɗin mutane baya zayanta su baya ci amin su, baya musu kaza to shi ta mu za ta nake cewa za a sa shi a cin al'arƙinuwar rashin ubangiji saboda ai ba ƙaramin aiki ba ne wala ba ƙaramin aiki ba ne mutum ya ga dukiya ba iyaka a gaban shi kuma sun da ita a matsayin shi na gwamna da ake cewa wani iya da immunity ba za a taba shi ba duk abin da zai duk abin da zai iya da kariya ba za a ba za a tume shi ba sai in ya sauka a zuwa fara tume shi to kuma yaushe wata matsaya can doka ta Najeriya wanda wannan ba musulunci ba ne musulunci mutum yana kan shugabanci na kasa ma sun kuma ga biyu wani abu za ku tume shi ko ba ka sabai suka yi ba a lokacin da aka kawo abin nan ya duka aka rarraba ma kowa da kowa aka ga umar shugabanar abin da iya da guda biyu yake ce mishi ya ce musu isma wa ku ji ku ji ya ce ba za mu ji ba wajen malamci ah, a su ga wani gari ina ka samu wannan kayan ai wannan ai wannan kotu ne ba tambaye shi ake ba ne da bayani ya ce ina abdullahi bin umar sai musu bayani dan shi ya ce na wani ya dauka na bashi to na ga shi cewa iya da tsayi iya da girma sai ba zai bace ba kafin nan suka to ka fada zamu mu ji ko za mu wannan shi musulunci amma mutum kawai da yana gwamnati ne sai fita can kuɗi ya ce abin da zai wuce da wuce ba ya taɓa shi ba ta za a yi a ce an yi adalci ta za a kuma shugabanci ta fi wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba na a zan fara sa imitin a imitin imitin a yi aka ce imitin idan gwamnan iya da shi to duk wanda yake kasan shi ba iya da shi da duk wanda ya naɗa wani kwamishina wani wane ne kuma minista ne kuma mai ne to duk san da kai ba ma su kuma abokansu ko wanda suka sani ma da imini wannan zalunci ya da yawa haka ba karamin aiki ba ne ka shugaban da zai yi adalci kuma har yaje shiga cikin arashin ubangiji lallai ba karamin wato aiki ya yi ba suna ganin mutu a nan mutane allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma da ba su samar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa